shugabannin hukumomin kwastan na kasashen afirka ta yamma na taro a abuja domin shirya daftarin da za a amfani da shi gurin yaƙi da ta'addanci da sufurin miyagun ƙwayoyi da miyagun makamai tsakanin ƙasa da ƙasa taron na kwanaki biyu da mai baiwa shugaban ƙasar najeriya shawara kan sha'anin tsaro sama da su ya buɗa zai kuma duba hanyoyin da hukumomi na kwastan na makwabtan ƙasashe za su tallafa wa najeriya gurin yaƙi da ƙungiyar nan ta boko haram wanda ake ta gurmuzu tsakanin dakarun tsaro na Najeriya da 'yan kungiyar a arewa maso gabas na Najeriya. Shugaban hukumar kwastan ta Najeriya Dr. Abdullahi Dikko Inde wanda shine mai masaukin baki ya yi mun karin bayani akan muhimmancin shirya wannan taro a daidai wannan lokaci. Kowa ya san yadda kasan mu take. Mutanen Nijar baka ban mutashi da mutanen Katsina, mutanen Benin baka mutashi da mutanen Lagos, haka mutanen ba baka mutashi da mutanen Kalaba ah, da su haka dai sauran wurare haka suke da Maiduguri da Chadi. a gani na da hikima ta ne tunanin cewa gara in gaito mutanen nan na ɗaya dai kowa san halin da muke ciki a ƙasar nan mai shi da mara shi babu mai kwanci hankali kuma wannan abu an mai da al'amarin nan ga ubangiji muna ta addu'a to hanyoyin da Allah zai buɗa tana yi waɗannan hanyoyin na gaito waɗannan mutane mu zo mu zanna ko baya ba da gudunmuwar shi mu gashi me za mu iya yi mu a matsayin mu na hukuma ta customs ta waɗannan ƙasashe mu ba da mu yadda abubuwan nan za a tsaye da su dan najeriya samu sa'ida samu zaman lafiya tun da mu san waɗannan tunu ba mu taɓa ganin su ba ba mu san su ba saboda haka shine makasudin wannan taro kaga akwai mutanen benin akwai mutanen niger akwai mutanen chad akwai mutanen cameroon duk ga sunan shugabannin custom nasu ga mu mun zo mun zana da shi kuma shugaban tsaron abin nan hukumar tsaro ta najeriya alhaji sabbar suki ya zo da kuma shi kuma shugaban immigration duk mun haɗu da kuma ɗannan mutane duk an haɗu ana shawarwari shin ya za a yi kowa ya bada gudunmawa kuma insha Allah muna tsammanin nasara akwai fargaban da ake yi cewa in ba a ɗauki wa'annan matakan ba watakila kasashe makwabta za su su ma su samu nasu nau'i na yan boko haram shin wannan zai ƙara ƙarfafa musu wa'annan hukumomi na sauran kasashe su tashi su himmatu wurin yaƙi da wannan matsala kenan tare da haɗin kan najeriya kwarai kawai abin da ta musu kenan wasu su in sun yi mana ɓanna a ƙasa suke koma kuma sun sani so idan idan najeriya ah, ta gyara nata al'amarin ya koma wajajensu to mai zafara kansu za a fada akwai inda za a samu kuɗaɗe ko kayan aiki da za a taimaka masu makwabtan nan eh to ai wani abu ne wanda ya shahi duka gwamnatoci kowace gwamnati ta bani alkawali da muka je muka yi mitin na kasashen nan sun bani alkawali ce kowa za ta bada gudunmuwa shugaban hukumar kwastan ta najeriya kenan abdullahi dikko inde bayan da aka buɗe taron nan na ƙasa da kasa na kwanaki biyu domin yaƙi da ta'addanci da kuma ƙarfafa sha'anin kasuwanci tsakanin ƙasashen afirka ta yamma da muke tattaunawa da shi a waje ɗaya kuma malam muhammadu madi mai yaƙi shugaban hukumar kwastan ta jamhuriyar niger ya ce lallai wannan taro zai yi amfani kwarai da gaske wurin tabbatar da cewa an yaƙi matsalolin da ƙasa da ƙasa ke fuskanta dangane da ta'addanci da sufurin ƙwayoyi da kuma miyagun makamai. Kamar ya za a ku samu kuɗaɗen gudanar da wannan aiki tun da duk wannan abubuwan da za su shafi kuɗi. Shin Najeriya ce za ta ba ku gudunmuwa koko? Aikin ne tun can dama aikin ne na duwan. Duwan ɗin da take aikin shi ne. yanzu kamar haɗa gwiwa ne za a yi ya zamanto ƙasashen ga duka za su na'am da wannan aikin da za a yi tilas lalle za a sa akwai aiki da kungiya da za a sa wanda za su yi na control na, na frontier dama kamar tsakanin niger da nigeria dama muna da patrol mixed akwai sojojinmu da ke, da ke duba wannan iyaka na niger dama muna da shi tsakanin niger da nigeria mai babu shi tsakanin Najeriya da Cameroon ina tsammanin babu tsakanin Najeriya da Chad to ka gani mu da ya mun saba da wannan aikin muna da shi muna da har za su ma sa a baga ita eh, major su nan maradi za su tsaye da shi to yanzu ka gani kenan karfi ne za a ƙara badawa najeriya za ta bada kayan aiki kuma sosai waɗanda za su samu a wannan aikin shugaban hukumar kwastan ta jamhuriyar nijar kenan muhammadu madi mayaki a ganawar da na yi da shi a abuja wannan taro ga dukkan alamu ya zo bisa ga bukata kuma daidai lokaci ganin irin bayanan da ke ta fitowa na jami'an tsaro da ke nuna cewar akwai su ƙasashe na afirka ta yamma da 'yan ƙungiyar nan ke da mafaka kuma tilas ne idan najeriya za ta iya yin wani tasiri ko galaba akan yakin da ake yi to sai an samu haɗin kai da daidaituwa na ra'ayi da bayanai na sirri domin tallafawa ƙasar najeriya ta yaƙi wannan matsala ko ba komai shine zai iya kawar da afkuwar irin wannan matsalolin a sauran makwabtan ƙasashe umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya